Foto na sha biyar Gumkin zinariya Daniel Sura uku aya ɗaya zuwa sha takwas Nebuchadnezzar sarkin Babila ya gina wani gunki na zinariya mai sifar mutum, tsawonsa kamu sittin, faɗinsa kamu shidda. Sarki ya yi umarni kowa shi yi ma wannan gumki sujada. wanda ya ƙi za a jefa shi cikin tanderu na wuta mai zafi ƙwarai wannan doka ta zama da wuya ga 'ya'yan isra'ila da ke cikin wannan ƙasa domin sun sani allah ya ce ba za ka yi bautar gumaka ba za ka bauta ma allah shi kaɗai wasu mutane sun ga sun ƙi yin sujada lokacin da kowa yake yi sai suka kai ƙara wurin sarki sarki ya aika da sojoji aka kamo su ya ce masu idan ba su yi sujada ga gunkin ba za a jefa su cikin tanderu na wuta babu kuma wani allah da zai cece su shadrach da meshach da abednego ba su ji tsoro ba sun ce ma sarki Allahnmu yana da iko ya cece mu daga wutan. Da suka faɗi haka, sarki ya hasala sosai, nan da nan ya umarta a jefa su cikin tanderun wuta.